ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد حقيقه a cikin wannan abin da aka ambata na hallakar da al'ummomin da suka gabata akwai tunatarwa da wa'azi ga mai zuciyar da yake hankaltuwa da ita ko kuma ya saurara da jinsa tare da halarto da zuciyarsa ba tare da ya rafkana ba